Allah barkatu muna da karfe goma da minti biyu a nan gidan rediyo amfani mai matsakaicin zango filinmu na wa'azi na sashen hausa insha Allah subhanahu wa wataala wanda ni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu da karfe goma da minti biyu a nan gidan rediyo amfani mai matsakaicin zango filin da ku samu sauran wa'azi na harshen hausa wanda ni Muhammad Nazir Musa nake yi kullum amma yau insha Allah tabaraka wa ta'ala mu tare da wani gwarzo shehun malami dokta ne da ya jirce mu daga kasar mu makociya Najeriya wanda aka fi sani da cewa a gwani Ayuba wanda ke alkaransari wato limami ne na juma'a kuma jika daga cikin jikokin bayan Allah nan da kuka fi sani shehun nan shehu Gibrima na ƙasar Borno wanda ke ƙasar Yobe Central Mosque ne fito shi ne limamin juma'a masallaci Central a can Yobe insha Allah wata wataala zai mana wa'azi kuma yobe ai kasa ce ta dumaturu in kuna biye da mu daga can ne ka mana ziyara ta huwa fillahi lillahi billahi minallahi ilallahi lalghayr insha Allah wata wataala mun nemi alfarma a wajensa ya kaddamar mana da wa'azi na harshen Hausa a yau gidan rediyo amfani yanzu na insha Allah in Allah ya sai da gobe kuma haka za mu saurari wa'azinsa na harshen barbarci da zai zo kuma ya in Allah ya so yadda saboda haka maudu'in mu a yau shine matsalolin da ya shafi al'umma a kansa muke so tattauna da shi a cikin awa daya idan kuma ya ba da lokaci ko lokaci ya saura ma buɗe layi kamar yadda muka saba domin masu kira insha Allah subhanahu wataala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله mun gode wa Allah subhanahu ta'ala a irin wannan rana da Allah subhanahu ta'ala ya kawo mu domin ziyarar 'yan uwa a nan ƙasa ta Nijar a wannan afima wannan babban birni yame wanda a yanzu haka muna tare da Sheikh Malam Nabir wanda ya gabatar da wannan shiri <clears throat> hakanan muna tare da Malam Gori Hassan mai mu sannan muna tare da Malam Baliman ɗaya daga cikin tawagan da muka tafo tare muna tare da Malam Mustapha wanda shi ma yana cikin tawagar mu mun tafo tare da shi daga Maradi muna tare da direban mu kuma mai talbazin namu shine ne ali wanda <clears throat> mun ziyarci wannan gidan rediyo mai albarka rediyo amfani ko amfani fm za mu isar da sakonni zuwa ga al'ummar musulmai gaba ɗaya wanda za mu fara da batu da ya shafi tarbiyya wanda sanin kowa ne musulmi baya zamanto cikakken musulmi sai idan aikinsa ya inganta sai idan akidunsa sun inganta sai idan yana da halaye na kirki wanda da waɗannan abubuwa ne guda uku aikinsa ingantacce ne yana da akidu da suka dace da musulunci sannan yana da halayen kirki da wannan ne zai zamanto musulmi shikake wanda zai cancanci a masa sakayya da gidan aljanna a gobe kiyama kyautuwan aiki ko shine duk musulmi ya kula da ibadansa musamman khamsu salawat sallah lokaci guda biyar dinnan a duk irin halin da kake ciki to ka yanke uzurinka ka zo ka yi munajati ka gana da Allah subhanahu wataala da yawa daga cikin yan ummu musulmai suna gabatar da uzurrukansu akan sallah wanda ita sallan nan kamar yadda ya zo a azamul ibadat babu wata ibada wacce eh, take da girma irin ta sallan nan kuma ka yi ta akan lokacinta sannan ka yi ta daidai ka cike rukunanta gabanin wannan ka tabbatar kuma ka san hukunce-hukuncen tsarki wanda har ya hada da alwala sannan kada ka takaita salloli da salloli lokaci guda biyar dinnan saboda su sun kasance kamar jari ne wanda duk mai jari in yana kasuwanci yana bukatar ya samu riba to riban wannan jari hamsu salawat su ne kana hada su da nafifi musamman ma idan ka samu matsala da farallanka a gobe kiyama akan waiwayi ina filfilin da kai sai a cike su ka samu shiga gidan aljanna domin haka kakan iya yin raka'a guda hudu lokacin wuduha kuma ba wai za ka yi shi wani lokaci ka bar shi wani lokaci ba a'a za ka ɗauke shi lazimi ko yaushe idan daidai lokacin wuduha ya yi za ka yi raka'a guda biyu ko hudu ko shida ko takwas wanda ya samu cikin wannan wanda kowanne daga ci ya zo cikin hadisai sahihai gabanin kai sallan azhar za iya raka'a biyu ko hudu bayan sallan azhar za iya raka'a biyu ko kuma hudu gabannin kai sallar la'asar za ka iya raka'a biyu ko hudu bayan magaruba sai kai raka'a biyu ko shida sannan bayan isha kai raka'a biyu sannan kada ka yadda tsawon dare gaba daya ya wuce maka kana ta bacci wannan ba za a sanya ka cikin waɗanda Allah yake cewa wa zakirina Allah kathiran wa zakirati ba saboda haka kai iya bacci ka tashi gabanin lokacin sallan alfijiri kallansa kai ko da raka'a guda biyu ne kamar yadda ya zo a cikin hadisi in sun samu ne kuma kai rakoyi guda goma ka ɗaura wutiri a kai su zamanto goma sha ɗaya auku kuma kai raka'a goma sha biyu ka ɗaura wutiri a kai su kasance raka'oi goma sha uku kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam yake yin wannan domin haka Allah subhanahu wataala yake jan hankalin waɗanda suke tashi cikin dare su yi nafilfili yake faɗan fadalolin waɗannan nafilfili yana cewa ta tajafa junubuhum anil mataji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun har yake cewa fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الله سبحانه وتعالى ya nuna cewa masu tashi cikin dare su yi fili Allah ne kaɗai ya san abin da ya tanada musu Allah ya tanada musu abin da idanu ba su taɓa gani ba abin da kunnuwa ba su taɓa ji ba haka Allah subhanahu ta'ala ya ambaci masu tashi cikin dare suna nafilfili da mumulai sannan kuma ya ambaci waɗanda ba sa tayi cikin dare suna nafilfili da fasikai har abdullahi bin umar ya kasance tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam bayan ya tashi sai cikin sahabbai ma'aiki yake cewa ni'mal abdu abdullah law annahu yakumu bil-layl yake cewa ba bawan da ya kai abdullahi yana nufin abdullahi bin umar da yana tashi cikin dare yana nafilfili sai wani ya tashi ya bi shi ya sanar da shi shi gafi abin da ma'aiki alaihi salatu wasalam ya fada a kanka daga na abdullahi bin umar ya kasance daren ma gaba ɗaya baya iya yin bacci to saboda haka ne duk mai kokarin ya kofi halayen ma'aiki alaihi salatu wasalam su kasance halinsa to lalle ya lazamci na da na ne ake zamo wani abu saboda farilla kana yin sa ne in ma dan ka samu gidan aljanna wa imma dan ka tsira daga wuta amma nafil su ne ake yin su dan Allah kawai saboda haka Allah subhanahu ta'ala yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu yace duk wanda yake lazamtan nafil fili zai kaunace shi amma me lazamtan farallai Allah subhanahu ta'ala bai ce zai so shi ba bai ce zai kaunace shi ba saboda yana yi dawa wata manufa tasa dan shiga aljanna ko kuma dan tsira ne daga wuta to saboda haka na filfilin da suka shafi sallah ko da suka shafi azumi kama azumin ranar litinin kama azumin ranar alhamis ko azumin tasu'a da ashura ko sita shawwal ko azumin ranar arfa ko azumi kwana uku duk wata to wannan musulmi bai kamata a ce yayi wasa ba yana kwatanta yana kwatanta koyi da manzo ma'aiki alayhi salatu wassalam alhali da yawa daga cikin musulman mu. azumi daga ramadan sai ramadan sannan kuma sallah sai khamsu salawat khamsu salawat din ma ba sa samuwa akan lokaci ba sa samuwa akan sharuddan su da Allah subhanahu ta'ala da manzonsa suka shimfiɗa. to da wannan ne musulmi yake zamanto musulmi cikakke haka nan bai kamata a ce musulmi kuma a ce bai iya karatun arabic ba wannan yana ɗaya daga cikin matsalolin da yake addaban al'umma musulmi kai musulmi ne za ka iya rubutu da karatu ka yi magana da yaren faransanci ko ka yi magana da yaren turanci amma kuma ba za ka iya rubutu ba ba za ka iya karatu ba balle ka karanta ƙur'ani wannan abu ne wanda yake ci mana to a ƙwarya wanda a wasu birane inda aka shiga ba, manyan ma'aikatanmu na gwamnati hatta ko da gwamna ne ko mataimakinsa ko kwamishina ne ban san me kuke kirin su ba a nan Nijar to ya kamata a ce ya dauki malami a gida ya keɓance wani lokacin da zai karantar da shi alfabet baƙaƙe wanda ya shafi na arabic ya san yadda zai rubutu da arabi ya san yadda zai karatu sannan ya koya mishi da qur'ani ya kasance yana ya iya karatun qur'ani saboda a ce an haife ka ka yi shekaru arba'in da biyar ko hamsin ko sittin ko sittin da biyar har ka rasu a ce baka taba saukan ƙur'ani ko ɗaya ba a matsayinka na musulmi wannan wani abu ne na takaici wanda ya kamata ka zauna ka na kuka ka yi nadama domin ka gyara wannan abu ka gama rayuwarka da karanta jaridu da karanta majallu amma inda za a zage ka a rubuta zaginka a haruffa na larabci baka san an zage ka ba to saboda haka ina kiran yan boko mu a gaskiya su yi gyara wannan abu su gyara shi asali ma kana musulmi abin takaici ne a ce a gidanka ko a gidanku ko a familinku babu mahaddashin Qur'ani wanda Qur'anin nan shi ne abin da kake ji da shi wanda ba dan ƙur'ani ba zuwa wannan lokaci abin da ake ce ma musulunci ma ya shuɗe ya zamanto babu kamar yadda sauran magabatanmu yahudu da nasara suka rasa addininsu ingantacce addininsu sahihi ta hanyar rasa littafinsu kasancewa sun rasa littafinsu a taura kofi original ya zama babu injil kofi original ya zama to babu ta wannan hanya suka rasa addininsu ingantacce sahihi wahayin da Allah subhanahu ta'ala ya saukar musu mu kuma albarkacin kasancewar Qur'ani a cikin mu sai kasance har yau muna tare da musuluncin mu alhamdulillah to bai ma kamata a ce gida ne na musulmi a ce an rasa mahaddashi ko mahaddashiya ko ɗaya ba haka nan bai kamata yara su tashi kawai da karatun lokal fansa zalla ba musamman ma irin wannan zamani da aka ci gaba idan aka duba wasu kasashe misali irin su pakistan ko aka duba irin su malaysia irin su indonesia kai nan ma a senegal misali anan nan kaulan za ka ga cewa asali yara ba a ɗaura su a karatun lokal sai an tabbatar da cewa sun haddace Kur'ani. saboda a ka'ida akan iya sa yara lokal ne a lokacin da suka kai shekara bakwai in kuma yara ƙanana ne nazari za a sa su shekaru shekara hudu zuwa biyar ake sa su to saboda haka a daidai lokacin da a za a ɗau yaro a sashi nazari. yana dan kankani bai san komai ba a hada shi da karatun boko maimakon wannan daidai wannan lokaci a fara daura mishi karatun Qur'ani in yana da shekara hudu duk inda aka yi shekara hudu ya zama yana da shekara takwas ko shekara biyar yana da shekara tara zaka same shi mahaddashin Qur'ani ne to daidai lokacin da yake da shekara tara din ma bai wuce a wannan lokacin a sashi firamare ba zai zo ya karanta lokal din da duk abin da ake bukata kuma gashi Qur'ani a kansa wannan shi ya kamata 'yan uwa musulmai su mai da hankali a kai akwai kalubale akwai abin kunya da yawa a tattare da mu kasancewar gida sukutun family sukutun na musulmi amma a ce ba haddacin qur'ani ba ma mahaddacin qur'ani ba watakila za a iya samun famili, gida babu ma wanda iya karatun arabic to saboda haka wannan abu ne wanda yake da muhimmanci wanda ko ina ba wai kawai wannan gidan rediyo ba masu da'awa masu wa'azi Allah ya saka musu da alkhairi to su dinga fadakar da ƴan mu musulmai mu waye saboda yanzu turawan da suka mana mulki mallaka sun rigaya sun tafi tunda sun rigaya sun tafi nan kuma ba su hana mu haddace Qur'ani ba sannan kuma haddace Qur'ani din baya hana mu fahimci duk ilimin kimiyya na boko waɗanda suka kawo ba alhali mu mun rigaya mun jarraba mun gani yaran mu sun haddace Qur'ani sannan kuma yanzu maganan da muke suna nan suna karanta kimiyya suna karanta likitanci a jami'o'i wanda wai haddan ba wai sun haddace shi kawai a harshe suna karantawa ba har sun rubuta Qur'ani ko sun yi abin da ake ce masatu amma hakan suna nan a jami'o'i da college college in aka jarrabawa na boko ko na local din su suke zama na daya ko su zo na biyu ko su zo na uku wanda mu mun jarraba mun gani cewa kwakwalwan da kwakwalwan da ta haddace Qur'ani to ba wani ilimin kimiyya ko wani fasaha ko wani ilimi da ba zai fahimci ba zai fahimta ba ko kuma ba zai zauna a ciki ba to saboda haka wannan ita ce nasihar mu ta farko wanda za mu isar zuwa ga al'umma musulmai gaba ɗaya. kula da ibada ka san kai musulmi ne ka kula da sallarka ka kula da azuminka farallai da fili sannan kuma ka mayar da hankalin tarbiyyantar da tarbiyyantar da yaranka wajen karatun Qur'ani gabanin su zo su karanta hanyar nan karatu na zamani haka nan kuma wani abin takeici shine yara akalla yara da Allah subhanahu wataala ya bamu arzikin su to akalla mu ba su irin darajar da muka bawa dabbobinmu abinda muke nufi da wannan shine so tare iyaye ba su ba wa 'ya'yansu kima da daraja irin kima da darajan da suka bawa wa dabbobin da suke yin kiwo ba domin haka ne za ka ga wani idan yana kiwon shanu ko yana kiwon raƙumi ko raƙuma ko yana kiwon dabbobi idan ya rasa sa ɗaya ko taguwa ɗaya cikin garkensa ko a gidansa ya tura dabbobi kiwo wata akuya bata dawo ba wata tinkiya bata dawo ba hankalinsa sha a tashi yake iya ba da shela cewa ana ta shela akuya ta bata ko tinkiya ta bata yayin da idan yaro kuma ya bata ya fita a gida ba a san inda ya tafi ba ba a san inda ya zo ba ko yarinya ta fita ba a san inda ta tafi ba ba a san yaushe za ta zo ba ba za a bi sawu a yi shela ana neman ta ba kaga wannan yana da hatsarin gaske saboda kar a manta da cewa giya na mutum na rai ko namiji ko ta mata raƙuma ɗari ne wannan Allah subhanahu ta'ala yana kwatanta darajar da ɗan adam yake da shi ne wannan ma kwatance ne ba ana nufin raƙuma ɗari sun kai darajar ɗan adam ba ne to idan har Allah subhanahu ta'ala ya ɗauki ɗa ko ya baka kima kimar wannan ɗa ko yara kuma ɗari to dan me kake bawa akuya ko tinkiya muhimmancin da baka bawa shi wannan ɗa ko wannan ya waɗanda diyar su kuma ɗari ne to saboda haka a yau ashe yara maza suna shaye-shaye suna sace-sace suna ɗauke-ɗauke kai in aka haifa ma da kawai ba ruwanka dan yaron ya kama gabansa yayi duk abin da ya ga dama wannan yana da hatsarin gaske ko kana da ya mace baka san wane ne yake kiranta ba in ta fita baka san gunwa ta je ba sannan kuma idan ta fita baka san suwaye kawayenta ba sannan dare zai yi lokaci zai kure karfe goma sha ɗaya sha bata dawo gida ba za ka kulle kofa ba ruwanka baka san inda ta je ta kwana ba saboda haka ta wannan hanya 'yan mata suke lalacewa yaranmu matasa suke lalacewa suke shaye-shaye suke zamo barayi suke zamo 'yan fashi saboda iyayensu ba su kula da su ba su kula da tarbiyyarsu ba to wannan abu ne wanda yake addaban al'umman musulmai musamman ma a wannan ƙasa ta Nijar wanda Allah subhanahu ta'ala a wannan batu yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa ahlikum nawa yake cewa ya waɗanda suka yi imani ku kiyaye kawukanku da kuma iyalanku daga wuta yadda kai baka so ka shiga wuta to lalle ne duk hanyoyin da idan 'ya'yanka su da matan su suka bi zai kai su da wuta to kai kokari ka kiyaye su to saboda haka ne dole ne a fagen tarbiya ka kasance tare da yaranka ka zuba musu ido in maza ne su wane ne abokanan saboda kada su yi abokanai mutanen banza in yan mata ne su wane ne kawayen sannan yaushe suka fita yaushe za su dawo dawa suka fita sannan sun dawo gida ko ba su dawo ba in ya mace ce wa yake kiranta wa yake zance da ita aina suke zancen duk wannan abu ne wanda ya kamata mu musulmi mu sa ido wanda har Allah subhanahu ta'ala yake ba mu labarin cewa iyaye da ba su tarbiyyantar da 'ya'yansu ba a nan duniya a gobe kiyama za su suna baram-baram suna fada da juna أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم تأخين من العذاب والأنهم لأنا كثيرا كل أنا كبيرا أو تقراءة ذا سنة تفلا للجونة إن أكدوا كيس ذا كيس وتا ذا سيبالي في مبني ai inna ata'na sadatana wa kubara'ana wanda malaman tafsir suke cewa kubara'ana din ciki zai shigar da iyaye mazan su da mata shi miji akwai eh, akwai eh, daurin sa ayyukan sa na tarbiyantar da yara haka ita ma mata mata uwa mahaifiya tana da dauri da ayyukanta na tarbiyantar da yara to su ake nufi da kubara'a din anan mun bi manyan mu ne inna ata'ana sadatana mun bi shugabanninmu ne ba su daura mu kan kan addinin ka daidai ba wa kubara'ana mun bi manyanmu ne iyayenmu fa adalluna sabila suka badda mu farkin ka rabbana atihim bi ifayn min al'azabi sai su zo iya sai su yi wa iyayensu din addu'a a gaban Allah cewa Allah ka rubanya musu azaba ka musu azaba na laifin da su suka yi sannan kuma ka musu azaban laifin da mu muka yi saboda su ne suka daura mu akan wannan sai Allah subhanahu ta'ala a wata aya yake cewa qala li kullin di'if kowannen ku ne za a rubanya masa da azaba ba wai su iyayen kadai ba sai a zo ana kace kace ce a tsakanin iyaye da yara a gobe kiyama karshe gaba ɗaya su je wuta to saboda haka al'ummar musulmai mu ji tsoron Allah mu kiyaye kawukan mu mu kiyaye kuma mu daga shiga wuta mu sa musu ido saboda haka ne ah, annabi annabi ah, annabi ko in ce lukman da ke shi ba annabi bane Allah subhanahu wa ta'ala ya bamu kissar hanyoyin da yake bi yake tarbiyantar da ɗansa yake ce ya bunayya la tushrik billahi inna shirka la zulmun azim wanda lalle danka ka tabbatar da yana kan imani ingantacce yana kadaita Allah ya san Allah wannan dole ne shine asasi da tarbiyya na farko wanda idan ba wannan ba ba zai ma kasance musulmi ba haka hakanan duk inda danka zai je a karantar da shi a kiyayya ga musulmai yan uwansa a karantar da shi ga ba da musulmai yan uwansa ko kin musulmai yan uwansa ko a shusa masa kiyayyan ma'aiki ko kiyayyan bayan Allah salihai to kai iya kokarin ka ga cewa ka nisantar da shi daga wannan waje din saboda yaro amana amana ne ya amana shi Allah subhanahu ta'ala ya danka ma cikin amanar da aka ba wa sammai da kasai da duwatsu suka ce su ba za su iya yi ba kai kace za ka iya aka ɗauko ‘ya'ya amana aka aka danka maka kuma ma'aiki ta cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi cewa kowannen ku Allah subhanahu ta'ala ya danka masa amana da zai yi kiwo kuma kowanne sai an tambaye shi akan abin da aka ba shi kiwo a kai kamar yadda kula da ‘ya'ya mazansu da matansu ya zamanto dole wajibi to nan kula da mata bai kamata mutum yana da mata ya basu karazibi ba bai san suna sallah ko ba sa sallah ba har Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuqu wanda Allah subhanahu ta'ala yake cewa lalle shi magidanci ya jure wajen ba wa iyalansa umarnin yin sallah saboda duk matarka da take gidanka baka sani ba tana sallah ko ba ta yi tana yi akan lokaci ko ba ta yi ai ta iya sallan ma ko bata iya ba baka sani ba to ai a rashin sani kai kana zaune ne da kafira a gidanka saboda duk wacce ba ta sallah ita ba musulma ba ce. إن الأهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد kafara da yazo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama saboda haka dole ne a kula da tarbiyyar mata a karantar da su addini wajen karantar da su addini nan kuma ba ana nufin ka dau ƴaƴanka ka dau matanka ka je ka danka su wasu waɗanda baka amince da su ba ka nemi mata ƴan uwansu su karantar da su au ko kuma kai kanka ɗin ai karatun ya zama to wajibi dole a kanka ka je ka karanta an ka fahimta ka zo ka karantar da iyalanka saboda Allah subhanahu ta'ala cikin cikin bayanin da yake na haramcin ganin kwalliyar mace kwalliyar mace ya ware mata ba laifi mata su kalli kwalliyan mata ƴan uwansu saboda haka ba laifi mata su karantar da mata ƴan uwansu kamar da yace wala nisaihinna wala ma malakat aymanuhunna haka nan Allah subhanahu ta'ala ya sanya mata cikin wa'inda eh, cikin wa'inda ya halatta su shiga gidajen matan aure yake ce au nisa'ihinna au au nisa'ihinna au ma malakat aymanuhunna to saboda haka ko kai ka je ka yi karatu ka zo ka karantar da ita addini wannan shine abin da aka fi so au ko kuma asali ma ita ya mace gabanin ta je gidan mijinta iyayenta su tabbata ta haddace Qur'ani su tabbata ta karanta littattafan addini ta san addini tukunan su kai ta gidan aure au ko kuma idan wannan bai samu ba mijinta ya karantar da ita idan wannan kuma bai samu ba mijin ya nemo mata ƴan uwanta su karantar da ita ko a mijin ya sata makarantar da mata ne suke karantarwa mata ne suke karantarwa saboda ya saukar da haƙin da ke kansa na karantar da ita addini wannan wani abu ne wanda yake wajibi amma da yawa daga cikin mu al'umman musulmai lamarin ba haka yake tafiya ba zaka ga mace ce matar aure ta a cikin gida bata iya komai na sallah ba musamman ma hukunce hukuncin ibada na mata yana da wahala ko da ka bar su da hukunce hukuncin jinin haila jinin haihuwa jini zai fito musu ba san wanne irin jini bane wannan shin jini ne wanda zai hana sallah da azumi ko baya hana sallah da azumi ba san da wannan ba sannan jini yaushe ne yake yankewa tsakanin yankewansa da zuwansa kwanaki nawa ne menene a kallinsa? menene a aksarinsa duk ba su san komai ba akan wannan wanda kuma tsarkin nan wanda ya shafi tsarkin haila ne ko nifasi ne idan fa bai samu fa maganar sallah babu saboda haka so tare kashin iya samun mata a gidajen aure suna sallah masallan su baya karbuwa abin da yasa asasin karban sallah din ba san hukunce hukuncensa ba to saboda haka a gaskiya muna cikin hatsurruka da matsaloli da yawa da suka shafi tarbiyya wanda kuma daga cikin abubuwan da zai taimaka wajen tarbiyyantar da yara da matan gaba daya a tarbiyyantar da su suna kanana daidai lokacin da da yawa daga cikin mutanenmu saboda son lokal ko boko sukan daukan yara nisi nisi nisi nisi su kai su makaranta da muke ce ma rauda ko kuma naziri nufi nufi yara kanana kanana a koya musu wasan gare a koya musu lilo eh a hada su da wasu tun wannan lokacin maimakon wannan shi ne za a sa su a gaba a karantar da su addini a lokacin a wannan marhala a wannan yanayi eh, daidai wannan lokaci kwakwalwansu yana ja za a iya daura musu za su iya haddashi ƙur'ani cikin lokaci kankani to a gama yi musu tarbiya suna kanana shi yasa ake cewa bishiya bishiya akan iya lankwasa ta ne a lokacin tana danye to a lokacin da ta bushe to in aka ce za a lankwasa sai dai a kaiya wannan shi ne babban asasi da kuma hanya mafi sauki wanda ake cimma buri a tarbiya sannan kuma tarbiyan nan da muke magana a kai din nan fa ana yin shi ne fatikali mana a aikace ba a yin shi kawai a harshe a baki dana ka yi kaza dana ka yi kaza ka yi kaza ba a yin shi a haka illa iyaka wannan din yana taimakawa ne ma'anan yinsa a aikace ma'anan yinsa a aikace to shi in zaka je masallaci misali to ka ɗebi yaranka hatta ƙanana ka tafi da shi sa za ji hadisai kana karantawa zaka ga cewa mahaifi alaihi salatu wasalam ya ji kukan jari yana cikin sallah sai ya dinga sauri yana tajawuzi yana sauri domin ya ga masallan da wuri wannan yana nuna ma sahabban mahaifi alaihi salatu wasalam hatta jarirai yara ƙanana masu kuka suka iya tafiya da su masallaci haka nan lokacin da za ka yi alwala ka kira yaranka akalla suna ganin suna ganin yadda kake yi haka nan duk wuraren alkhairi idan zaka je gun ko zikirin juma'a ko zaka je gun wazifa gun da ake yin zikiri ko zaka je gun wa'azi ko masallacin juma'a yaranka duk a musu wanka a sa musu sabbin kaya ka ɗebe su a mota ko ku je masallacin juma'a to wannan kana nufin ne ko da bayan ranka ne ga irin wuraren da ya kamata su tafi ko da bayan ranka ne abin nan da kake yi tare da su za su shiga gaba to domin haka ne annabi abin nan lukman al-lukman al-hakim saboda shi ba annabi bane a kauli sahihi cikin tarbiyyantar da mutane da yake yi to ya shi ba wa tarbiyyantar da ƴaƴansa muhimmanci saboda shi tarbiyya ana farawa da kanka ne kai kai ne tarbiyyantarwa ka tarbiyyantar da kanka saboda ana cewa fasidu shay'i la yutihi mutumin da ba da abu ba zai iya yin kyautansa ba to kai kanka in dai baka da tarbiyya baka da halaye na kirki baka da ayyuka na kirki ba zai yiwu ka tarbiyantar da wasu ba in ka fara da kanka abu na biyu shine ƴaƴan da Allah ya baka sai matan da Allah subhanahu ta'ala ya aura maka su ya baka su wayannan su ne na farko asasi sannan bayan wannan kuma to shine inda hali zaka duba makwabta zaka duba yan uwa har ka kai marhala ta kokarin tarbiyantar da al'umman manzo Allah gaba daya to saboda haka ne shi Luqman ya fara afasi da ɗansa ya bunayi la tushrik billah da ya daura shi kan tauhidi kadai ta Allah subhanahu wataala ya dawo yana cewa ya bunayi innaha in takum in takum misqala habatin min khardal ku aw taqra'a in takum misqal habatin min khardal fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fil ardi ya'ti biha ma'ana ya daura ɗansa akan muraqaba abin da ake nufi da muraqaba mutum ya san da cewa duk inda yake yana tare da ubangijinsa saboda ɗaura yara kan muraqaba yana sauƙaƙa ayyukan tarbiyya ne idan yaro ka ɗaura shi kan muraqaba yake jin cewa duk lungun da ya shiga ya sani idan baya tare da mahaifinsa ko baya tare da mahaifiyarsa to ya san da cewa yana tare da Allah shi kuma Allah nan zai iya hukunta shi to saboda haka inda zai je wani guntaro ko wani abu haka yayi tunanin yin wani abu in ya tuna da wannan sai ya fasa abin da zai yi da shi yasa yace in taku misqala aw misqalu zar misqalu habati min khardal fatakun fi fakhratin aw fi samawati aw fi ardi yati biha Allah cikin cikin daura dan sa kan tarbiya yake cewa ya bunayya aqimis salah aqimis salat wa amur bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar aqim sala wa amr bil ma'ruf wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabaka zuwa jerin gwalagwalan ayyukan tarbiya waɗanda Lukuman ya ɗaura ɗansa a kai wanda kuma tarbiya yana da salo daban-daban tarbiya yana kan abin da suke cewa abin nan abin da suke cewa a hawashi na family misali ɗan uwa ɗan uwa misali uba misali uwa aka ce ɗan uwa shine yaro idan yana da ƴan uwa manya yayunsa waɗanda aka haife su gabaninsa to tarbiyan wayannan yara ƙanana kallon nan yana kansu kamar yadda yake kan mahaifi kamar yadda yake kan kuma mahaifiya saboda haka ne lokacin da Maryam ta ɗauko dauko ta zo sai mutanenta suke cewa ya uku ta haruna ma kana abu sumra wa ma kana ummuki baghiya duk da kasancewa annabi harun ba dan uwan maryam bane na jini ko na haihuwa amma anan abin suke nufi to abinda suke nufi suke nufi shine wanda wacce ta kasance za a iya kwatanta ‘yan uwantaka tsakaninta da annabin Allah guda a ce ta yi irin wannan aiki na asha gabanin su fahimci menene ya gudana a lamarin Allah suka ce ya uku ta haruna suka ce ko ma kana abukin ra'a sau'in mahaifinki ba mutumin banza bane ba mummunan mutum bane ba fasiki bane wa ma kanat ummuki baghiya sannan mahaifiyarki kuma ba karuwa bace ita a ina kika samu wannan kaga wannan zai nuna ma cewa shi dan banza ko yar banza din suna fita a karkashin iyaye banza ko ƴan uwa banza ne wannan ne abin da Allah subhanahu ta'ala yake so ya tabbatar mana to saboda haka ma dama kai salihin mutum ne kana da kyawawan ayyuka da akidu da halaye to ƴaƴanka za su zo su kasance akan wannan ne to saboda haka wannan abu ne muhimmi layin abin da ya shafi tarbiyya sannan kuma ina ganin ya kamata mu yi magana a bangaren abin da ya shafi eh, akidu bangana abin da ya shafi akidun nan akidu suna da muhimmanci a inganta su saboda idan mutum musulmi bai inganta aqidarsa ba rashin inganta aƙida yakan iya rusa masa ayyukan alkhairi da ibadu da yake yi zai iya kudurtan wata akida wannan akida ta rusa masa aikinsa, sa kai wannan akida ma ta tashe shi daga musulunci ta daura shi kan kafirci ko kuma ridda kaga kenan dole ne musulmi ya san su menene aqidunsa akidun musulmi dole ne su kasance sun daidaita da abinda Allah da manzansa suka karanta abinda Allah da manzonsa suka karantar a akidu shine kowanne musulmi yana daukan akidunsa a cikin Qur'ani kada ya kasance kana da wata aqida wannan aqida ta saba da wata aya cikin ayoyin Qur'ani saboda haka dole ne musulmi ya gaskanta alkur'ani mai girma ya gaskanta dukkan abin da yake ciki ya gaskanta hadisan manzo Allah sallallahu alaihi Sallama gaba daya ya gaskanta duk abin da ke ciki sannan da zaran ya ji Allah ya ce wani abu ko ma'aiki ya faɗi wani abu kada ya kwatanta wannan abin da ya ji ɗin da kwakwalwansa da hankalinsa to da wannan ne zai fice daga musulunci ta inda bai sani ba saboda kada ya manta in qur'ani magana mahalicin kokolwa ne mahalicin hankali ne yayi magana idan manzon Allah yayi magana wanda yafi kowa kokolwa wanda yafi kowa fahimta shi shine yayi magana Ta saboda haka ba zai taba yiwuwa magana ta fito a a ko magana ta fito a harshen ma'aiki alayhi salatu wasalam sannan ka ce za ka kwatanta wannan da hankalinka in yi daidai da hankalinka ka yadda in kuma ba daidai ba ne ka watsa to wannan sukutun ka tashi ne daga dagi imani saboda shi imani dama abu ne wanda ya kece kwakwalwanka da tunaninka da fahimtarka kuma ka zo ka yadda da abin wannan shi ne ake cewa imani in har abu he hankalinka ya ɗauka. sai ya daidaita da fahimtarka zaka yadda da shi wannan ba za yi imani bane shi ta farkon qur'ani Allah yake cewa alladina yu'minuna bil ghaibi abinda baka ji shi ba ka ce ka ji abinda baka gani ba ka ce ka gani abinda kwakwalwanka bai gane ba ka ce ka gane wannan shine imani domin haka ne Allah subhanahu wataala kan shi ba mu taba ganin ba amma muka yadda akwai shi ma'aikiyar sallallahu alaihi ba mu yi zamani tare da shi ba aka gaya mana an yi wani ne suna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam muka yadda aka ce ga abubuwan da ya farfada muka ce eh, mun yadda shi ne ya fada kaga duk gaibu ne mu a gare mu amma muka yadda da wannan hakanan duk abin da ya shafi aljanna ne ko ya shafi wuta ba wanda ya taba shiga aljanna ya gani ya ji dadin ba wanda ya taba shiga wuta ya gani ya dandani azabanta amma muka yadda akwai aljanna tana da ni'ima muka yadda muka yadda akwai wuta tana da azaba ba wanda ya taba ganin mala'ika muka yadda akwai mala'iku akwai mala'iku babu wanda ya taba ko aka taba tashin alkiyama tare da shi amma muka yadda lalle tashin alkiyaman nan akwai ba wanda ya taba gani aljini misali to muka yadda eh akwai aljini saboda qur'ani yayi magana akan aljini haka nan ma Allah subhanahu ta'ala sai da ya gaya mana ya gaya mana gawa matacciya yace rayayya ce muka yadda yace wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'uruna muka yadda mutum jina jina baya numfasa baya numfasawa sannan kuma baya motsi mun tabbatar ya mutu amma muka ce bai mutu ba yana nan da ransa wannan duk ya wuce tunanin hankalinmu da kwakwalwarmu to saboda haka duk abubuwan da ke gudana a irin wannan zamani zaka ga an fadi magana a ce ayi abin ba daidai bane ba haka bane duk ana kwatanta aqidun musulunci ne da kwakwalwa ana kwatanta aqidun musulunci ne da fahimta irin na dan adam wanda daga nan sai a kauce wa imani gaba daya domin haka ne zaka ga domin haka ne zaka zo ka ga domin haka za ka zo ka gani a irin wannan zamani an shiga haƙƙin bayin Allah salihai wasu bayan Allah salihai ba kai zamani tare da su ba amma kana aibanta su kana la'anta su kana tuhuma su wanda sai dinnan ba kai zamani tare da su ba sannan kuma Qur'ani ya zo ya ma bayani akan irin halayen su kaki ki yadda da abin da Qur'ani ya faɗa to kaga kenan ko da kana yin sallah kana yin azumi kana da'awar cewa ka yi imani da Qur'ani to halin halinka yana nuna cewa baka yi imani da Qur'ani ba a wannan ne zaka ga irin wannan zamani an aibanta sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza nan ma bai isa ba aka yi ƙasa aka duba bayan Allah salihai wanda idan ka duba tarihi musuluncin nan su suka yada musulunci a ko'ina a duniya sai ka ga ana aibanta su ana la'antar su ana tuhumar su da abubuwa iri-iri kala-kala wanda da wannan wannan al'umma ba za ta taɓa gyaruwa ba da wannan saboda haka dole ne duk musulmi ya inganta imaninsa inganta imani shine gyara aqida Akida kuma ta kasance ta yi daidai da abin da Allah da manzonsa suka shimfida suka tafi a kai sannan kuma jiya mun yi magana a bangaren abin da ya shafi tarihin musulunci a wannan nahiya wanda rashin sanin tarihin musulunci a wannan nahiya tamu na gharb afrikiya to yakan iya sa wasu wasu cikin wannan halayya da muke magana a su aibanta magabata kada kowa ya manta da cewa shekaru ɗari tara da suka wuce ne aka samu daula ta kanin borno wanda wannan daula ta yi ayyuka na yada ƙur'ani da addinin musulunci shekaru kusan ɗari tara waɗanda suka shuɗe wannan daula kuma da waɗanda suka jagoranci wannan daula dukansu sufaye ne 'yan ɗarika ne wasu daga cikinsu su mabiya tsarika ta kadiriya gabanni shigowa tsarika ta tijaniya wasu daga cikinsu kuma shugabannin daula ta kanin Borno mabiya tsarika ta sunusiyya saboda sun yi makwabta da daula ta sunusiyya ta arewa to saboda haka shekaru 900 da suka shuɗe amma a yau a ce an yi wasu ƙungiyoyi wanda in kana neman tarihin su ba zai wuce shekara talatin ko talatin ba ko arba'in ko arba'in da biyar to sai ga gashi suke da bakin da waɗanda suka yi wa addinin musulunci shekaru ɗari tara da suka shuɗe idan aka duba ɓangare aka duba ɓangaren arewa arewa ta gabas to za mu ga cewa a nan ne aka yi daula ta musulunci ta sunusiya wanda wanda kuma shi Muhammadu Sunusi dinnan ne ya asasa tarika ta Sunusiya wanda in muka duba nan area mu ta nan Niger da kuma area ta ta yammacin Nigeria a nan ne aka zo aka yi daula ta Sheikh Usman Dan Fodio nam aka zo aka yi daula ta Sheikh Usman ah, Dan Fodio aka yi daula ta Sheikh Usman dan Fodiyo wanda wannan daula kowa ya san irin aikin da ta yi wanda daulan ta hada da wani shashin kasar Benin da kuma wani shashin wannan kasa ta Niger da kuma yawancin kasa ta Nigeria haka nan a wannan yammacin Afirka nan a aka yi daula ta Sheikh Umarul Foti wanda shi Batijane ne kamar da shi kuma Sheikh Usman dan Fodiyo Bakajire ne wanda daular Sheikh Umar al-Foti Batijani ita ce daular da tafi kowace daula fadi a yammacin yammacin Afirka anan ne kuma kai su daula ta Suma Asina wannan daula kuma ta kadiriya ne saboda haka duk wasu ayyukan da aka yi wa addinin musulunci na kafa daulolin musulunci ya da haddace ya ya da haddan Qur'ani da ya da ilmin muka da wallafa littattafai gaba daya kusan shekara dubu da suka shuɗe wa'annan bayan Allah wa'anda a yau ake la'anta ake la'antar su ko ake aibanta su ake tuhuma su su suka yi wannan aiki wanda har a har zuwa wannan lokaci babu wani littafin da zaka dauko kace zaka koya wa mutane littafin da ba su ne suka wallafa shi ba ko ka sani ko baka sani ba to saboda haka dole ne magabata mu girmama su tun kama kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama uwa uba ta yaya al'umman da suke tuhumar sahabban manzansu za su rabauta ta yaya jama'an da suke aibanta suke la'antar sahabban manzan su za su rabauta ai cikin alamomin tashin alkiyama imamu turmidi ya rawaito ya kawo abubuwa goma sha biyu a ciki yake cewa wala ana akhiru hadhihi al-ummati awwalaha duk lokacin da kaga karshen wannan al'umma tana aibanta tana tsinewa tana la'antan farkon wannan al'umma to kasan da cewa tashin alkiyama ya zo to saboda haka a gujewa duk wani mutum da yake la'antar sahabban manzo ko yake aibanta su ko kuma yake tuhumar su a gujewa duk wani mutumin da yake aibanta magabata wanda musuluncin nan ba da ba dan guduma wasu da hidindimin su ba zuwa wannan lokacin mu ba za mu tsinci kanmu cikin musulunci ba Allah subhanahu ta'ala ya mana wasici yake cewa walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman yake magana yake cewa in dai kai muminin kirki ne kai musulmin kirki ne addu'ar ka shine rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman shine ma'ana ka yi wa magabatanka waɗanda suka riga ka yi imani addu'a haka Allah ya ce Allah ka gafarta mana ka gafarta wa waɗanda suka riga mu yin imani sanin kowa ne shi Usman dan Fodo ya riga ka yin imani eh, al-Imam Sunusi ya riga ka yin imani shi Ahmad Tijani ya riga ka yin imani shi Umar Rufoti ya riga ka yin imani balle sahabbai uwa uba wanda dama su imanin ma kayan su ne wanda duk inda aka ce ya ayyuhal ladina amanu farkon wanda zai shiga ciki shine sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Allah subhanahu ta'ala yake magana kan su yake cewa ulaika humul mu'minuna haqqan yake cewa su ne mu'minai na kwarai na hakika sauran mu'minai sun shiga sahun su ne shi yasa yace walladina amanu min ba'du duk muminai na duniya gaba ɗaya suna ƙarƙashin wannan min ba'adu din amma mumini na hakika na kwarai to shi ne sahabin manzo sallallahu alaihi wasallama to saboda haka dole ne a girmama magabata a girmama magabata dan a zauna lafiya saboda waɗannan fitincinu ma da muke fama da su a yau suke addaban mu to fitintinun sun shigo mana ne ta hanyar waɗanda suke aibanta magabata kuma ta hanyar aibanta magabatan kansa sanin kowa ne ba muna so bincike bincike ko tone tonen asiri ba ne waɗannan fitintinun da ke addaban mu nan kowa ya bi diddiginsa ya san da cewa ta hannun su wane ne waɗannan fitintinun suka taso wanda fitinar ta yi sanadiyar kashe sama da mutum miliyan ɗaya a Nigeria kaɗai hakanan ta yi sanadiyar kashe dubban mutane a nan cikin ƙasar Nijar saboda haka kowa ya san suwa suka tada jikin suwa suka yi sanadiyar kashe waɗannan musulmai sannan kowa ya riga ya san da cewa ba tabbata da bom a coci ba duk da mata da bom a cocin ma ba musulunci ba ne, saboda Allah subhanahu wataala cewa yayi yi mu'amala da waɗanda ba musulmai ba da kyawawan halaye har su yi sha'awan halaye kyawawa su karbi addinin musulunci ba a ce a ji a bam ko a kashe su ba to saboda haka a hakan kuma zaka ga cewa masallaci ne za a shiga a da bam a kashe mutane a ina aka ga wannan a cikin addinin musulunci su waye kuma suke yin wannan to kaga kan ka duba waɗanda suke aibanta magabatan suke tuhumar su da su aka da su aka san wannan aiki din to saboda haka dole ne dole ne musulmai su san wace makaranta za su dauki 'ya'yansu su saka sannan su san wa za su danka wa tarbiyyar ƴaƴansu in ba haka ba kai baka sani ba ka tura ka makaranta to sai ji ya koyo wani abin da ba za ka iya maganta wannan abin ba ba za ka iya tsare shi ba to saboda haka a ƙarshe saboda ƙurewar lokaci za mu yi magana akan wannan makaranta wace di a shehu malam naziru ya ce a yi magana a kai shi ne wata makaranta ce wacce muka gwada kafa ta a sassa daban-daban na ƙasa ta Nijeriya wanda wasu 'yan uwa a nan suka buƙaci a buɗa musu wannan reshe sannan kuma wannan makaranta alhamdulillah gwamnati gwamnatin Nijeriya federal ta ba mu certificate ta ba mu izini kafa wannan makaranta din a sassa na Nijeriya gaba ɗaya muna da certificate muna da izini sannan kuma a nan ƙasa ta Nigeria alhamdulillah a nan ƙasa ta Niger alhamdulillah mun kafa wannan makaranta a Difa kuma gwamna na Difa ya ba mu goyon baya da haɗin kai kuma duk wasu taimako da yake ba wa makarantun gwamnati yana ba mu wannan taimako din to saboda haka makaranta ce da aka kafa ta ƙarƙashin izini take komai da izinin hukuma wanda a nan Nigeria muna da su a jihohi kusan goma sha ɗaya wanda ya haɗa da su yobe su nasarawa su adamawa har cikin abuja kansa ya haɗa da su kaduna su katsina su kano da makamacin wannan wanda kuma karo na farko muka buɗe wannan makaranta a jamhuriya ta nijar a nan garin difa zuwa wannan lokaci muna da ɗalibai kusan dubu ɗaya a waɗannan makarantu a nan garin difa wanda kuma yanzu yan uwa suka nema da a zuwa reshen wannan makaranta wanda kuma wannan makaranta an gina ta akan abin da ɗazu muka yi magana a kai shi ne ƙoƙarin koya wa yara ƙur'ani su haddace kuma a haɗa karatun ƙur'ani ɗin a haɗe da lokal ana yi da zaran yaro idan ya gama wannan makaranta ya gama lebel ko kuma na firamare na boko na makarantun hukuma na gwamnati sannan kuma ya haddace Kur'ani idan ya haddace Qur'anin sa kuma kai tsaye zai shiga kwaleji na wannan makaranta in yi shekara uku zai iya zama likita zai iya zama injiniya zai iya zama to komai zuwa wannan lokaci muna da ɗalibai guda tara waɗanda suke suke jami'o'i na ƙasashe daban-daban da cikin gida Nigeria wanda duka mahaddata ne alhamdulillah kuma suke karanta kusa-kusai daban-daban waɗanda suka shafi kimiyya ko likitanci ko injiniyari saboda haka wani abu ne wanda yake muka yi shi muka gwada sai muka kawo kuma wannan ƙasa da izinin masu ƙasan to saboda haka muke jan hankalin 'yan uwa musulmai da su ba da goyon baya su saka 'ya'yansu yadda mu muka yi abin muka gani a aikace muka gani a idanunmu to insha Allah nan zuwa wasu shekaru kaɗan za su ci gajiyar da ribar waɗannan makarantu insha Allah subhanahu ta'ala kuma tsarin wannan makaranta za na karatu daga karfe bakwai zuwa shida ne ma'ana za a koya wa yara karatun Qur'ani a allo ba tare da sun yi bara ba ba tare da sun yi wani bara ba iyayensu za su kawo abinci suna ci kuma muna da ɓangaren kwana shine bodin muke cewa aka kawo yara dindindin su kasance a wannan waje din duk inda yaro yayi shekara biyar to ya haddace Qur'ani kuma asabar lahadi litinin talata laraba kwanakin nan guda biyar za a koya musu Qur'ani su haddace ranar Alhamis alamis kuma za a ɗauki malaman lokal su zo su dinga karantar da faransanci kamar a nan kenan turanci kuma kamar a Nigeria to saboda haka wannan shi ne tsarin wannan makaranta ɗin, wanda ranar juma'a ne kadai babu karatu kuma alhamdulillahi qur'ani mun yi bayani a kansa cewa abin kunya ne ma abin mamaki a yau a ce gida ne na musulmi babu mahaddacin ƙur'ani. to saboda haka lokaci ya yi da yan uwa su waye su dawo su bi wannan layi din to saboda lokaci ya ƙure muna tare da malam usman wanda shi ne mushirifi wanda ya kawo wannan makaranta din zamu shi ragowar lokacin in yana da ta'aliki da zai yi ta'aliki yan uwa yan Nijar muna godiya da irin wannan tarba da karba da karanci wanda muka gani a kowace sassa nan gidan rediyo na amfani muna godiya gaya muna godewa da shugaban wannan makaranta wanda babarbare ne babarbare ne eh, dan uwanmu wanda ya mana tarba wato irin na ƴan uwansa bare bari ya mana tarba irin na ƴan uwansa bare bari ya girmama mu har ma ya ba mu lokaci firi cewa gobe mu zo mu yi wannan zama din a harshen barbarci da saboda haka alan guro muna muna godiya muna godiya sosai muna godewa dukkan mutanen Nijar muna godewa mai masaukin mu malam Goni Hassan muna godewa sai Dishe Sharif shek eh, shek shek naziru duk muna godiya Allah ya da alkhairi alhamdulillah rabbil alamin dan uwa musulmi wanda suke tare da mu a wannan kafa mai albarka muna ma Allah subhanahu wataala godiya da ya albarkace mu da wannan babban bako Sheikh Dr. Ayuba Allah ya saka mishi da alkhairi da wannan dauki da ya ka mana da wannan nasiha mai martaba mai daraja mai albarka Allah ya saka mishi da alkhairi Allah ya ƙara lafiya wannan babban bako kamar yadda kuka je uwa babban malami ne mashhuri mai hidima ga lamarin addini wanda ya albarkace mu daga makwabciya Nigeria musamman dama tudu tarkwata ta yobe daga hadarar maulanmu Sheikh Ibrahim Abdul Ma'arif radiyallahu ta'ala anhu kuma wannan shehi muna tare da shi har gobe insha Allah kamar yadda kuka ji ya yi bayanin wannan makaranta da ake bukatar assasa ta a nan darul furkan wadda reshe ce bayan mala ya yi ta'asisinta a can makwabciya nigeria kuma abin ya yi tasiri yanzu ga ɗalibanta na a jami'o'i daban-daban wanda mutum zai tafi da zamani kuma ya tafi da addini shi baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ya saka mishi da alkhairi masu bukatar su neman ƙarin bayani akan wannan makaranta suna yi ittisali akan lambobi 14 14 13 11 ko kuma 97 19 73 73 fata Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu Allah ya bada iko sannan yanzu shehin zai ci gaba da bayani insha Allah da harshen barbarci zai ta wannan nasiha mai albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya ƙara lafiya barakallahu a za a daura ne Arabalar su